da ke unguwar kofofin bai a cikin birnin kano a wannan yammaci na rana alamis a wannan yammaci na rana alamis a tara da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ashirin da shida ga watan a biyu shekara ta biyu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan masallaci a munasabar mu ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma a tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wata ramadan jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da saba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratu al imran ne الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم ne da لهم ليزدادوا إثما ولهم adabun عذاب مهين yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da tara faɗin Allah ta'ala ma kana Allah li yadara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah li yutla'akum 'ala al-ghayb walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha fatan Allah ya kama karanta daidai mu fassara daidai mana gamda ka tana wajen aiki da kala kala ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نعم الله تبارك وتعالى يتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لدي الله تبارك وتعالى بكفنشي يكال مؤمنين على ما أنتم عليه أكان أبن لكم من أنكم حتى يميز الخبيث من الطيب har sai ya bambance tsakanin mummuna da mai kyau sai ya bambance tsakanin mai zunubi da wanda ba mai zunubi ba malaman tafsiri suka ce wannan magana Allah da waye ke yi wanda daga cikin malamai suka ce yana magana ne akan kafirai da ko munafikai wasu matafiya da mushrikai yake amma mafi yawan malaman tafsiri sun ce Allah yana magana ne da wato muminai cewa Allah da muminai bai kasance sai kyale mummune din ba sai jiye ta alama min a kan abin da ku kasance kuna kansa ya ku mummune hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib hatta Allah ya rabe tsakanin mummuna da abin da wannan yake nufi shi ne a Allah ya kalle shi ya san menene a cikin zuciyar bayi ya da alamu kalila kalila ma tukisu ويجروا دونك أنفسكم أو تخوه نحاسبكم به الله Allah maɗaukin sarki shi ya san abin da yake fili da ɓoye. To da kowa zai iya cewa shi mummi ne, amma kuma mummi ne imani da Allah ce zuciya. Shi ya karfa na fuska ce sun yi da Allah bi ma ba. Na munafikai suka ce إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله wallahu in innaka la rasulu wallahu yashhadu innal na lakadibun to nan Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai ya bambance shi sa mujahid ibn jabr at-tabi'i yake cewa mayyaza bainahum yawm uhud Allah ya bambance tsakanin musulmin kware da ba na kware ba a ranar yakin uhud ata da yake cewa mayyaza bainahum bil jihad wal hijra in ana so a gane mu'mini ne gaske shine mai zuwa jihadi mai zuwa hijira amma duk mu'minin da aka zo aka ce a je jihadi ya ki zuwa a je hijira ya ki zuwa wannan kaga iya da wani abu a cikin zuciyarsa shi sa suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa abinda kafirai suke cewa in kana muhammadu sadiqan in ga gaske ne manzon Allah yana da gaskiya falyukhbirna amma yu'minu bihi minna wa man yakfur bihi ya ga mana suwaye za su imani a cikin mu suwaye kuma ba za su imani to duk wannan ba wanda zai tabbata sai an yi jarabawa ta jihadi sai an yi jarabawa ta abada shi sa zaka ai lokacin da aka je yakin Uhud ai wasu sun gudu idan amma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun to sai Allah ya kawo jarabawa ya kawo jihadi a nan ne ake gane mumini da gaskiya sai Allah ya kusanta ya jara alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kaga sai da Allah ya jaraba ta ne bayyana da masu imani na gaskiya da masu imani na ƙarya to Allah ba zai kyale ba sai yayi wannan jaraba ko ba zai da mu'mini ne amma Allah zai kawo umarni ko ta musiba ko wani jihadi da zai sa gane wannan mu'mini ne ko mu'mini shine ma kana Allah li yarda yarda mu'mina ala ma malam yace ma'anar hatta yamiz al-khabitha min at-tayyib shi hatta yukhrij al-mu'min min al-kafir hatta Allah ya fitar da mu'mini ga kafiri ga mu'mini muna gane ha sai Allah ce wa makana Allah li yutla'akum 'ala al-ghayb lalle Allah bai kasance ba zai tsinka yadda ku zuwa ga gai ma na zai sanar da ku gai gaibi a'a ba kowa Allah yake sanarwa gaibi ba Gai bi kala biyu ne akwai gaibin da Allah ya bar shi a wajensa ba zai sanar da kowa ba la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun subhanahu wa ta'ala irin wannan gaibin ne irin gaibin ne la amliku li nafsi nafsan wa la darran illa ma sha Allah ni ban mallaka kaina amfani ko cutuwa sai abin da Allah ya gada mu da na san gaibu da na ƙara alkhairi haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in gaibu mutlaq da Allah ya bawa kansa sani shi kadai hatta annabawa da kansa muna gane ha to amma akwai gaibi mukayyad wanda Allah ya sanar da bayan sa ya sanar da su bayan sa daga cikin manzanni ya sanar da su domin ya ce alimul gaibi fala yuqiru ala gaibihi ahada illa man ittaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad amlabu risalati rabbih wa haɓar ma ladaihi mu'amsa kulla shayin adam kaga Allah ce shi ne masanin gaibi baya wato tsinkayar da gaibinsa ga kowa illa man tagamir rasul sai wanda ya jira shi daga cikin wanda yake manzo ne wanda Allah ya fi yarda da shi a cikin manzanni shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abubuwa na gaibu da Allah ya sanar da shi kuma ya bayani manzo Allah ya ta cikin alkiyama da ta cikin alkiyama Manzala ya yi bayanin ka yayi bayanin aljanna yayi bayanin lahira duk wannan gaibi amma gaibi mut gaibi muqayyad gaibi da Allah ta'ala ya sanar da su amma duk gaibin kuma da Allah bai sanar da su mutu ba ta sani shi ta ga lokacin da aka matar ta shari kazafin zina bai iya gano gaskiya ba sai da Allah ya saukar da ayoyi sanar da shi to wannan gaibi ne da Allah madaukakin sarki bai sanar da shi shi ta wata rana yana cikin bukari za a kai amarya mata ka tafi suna waka suna a kai aminin a tainakun a tainakun fa'ayyuna na hayyikun a cikin wannan waka ce ta ce wasu yana rasulullahi ya alamu mafi gani a cikin mu akwai wani manzo na musamman da ya san abin da zai faru domin zalaci a ki je faɗa abin da ke faɗa a baya amma sanin gobe ya Allah wannan shi ne abin da ba ta bambancewa kawai sun tashi magana sai sai yan izala sun rage darajar annabi sun ce bai san gaiwa ba haka za ka faɗa in kana so ka fahimta da hankali shi Allah a jistifarsa shi kaɗai ne a jistifar Allah Allah shi kaɗai ne iya daga cikin siffar Allah ilimi wannan da yake yana ma Allah a cikin ilimi shi kaɗai ne ba mai ilimin Allah ba wani annabi da yake da ilimin Allah sannan in ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ne yake sanar da shi ilimi dan Allah yake wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima yake wa 'allamaka ma lam takun ta'lam shi Allah shi yake sanar da kai abinda da kan sani ba to waye malamu Allah ne malamu shi ta kullun annabi sallallahu alaihi wasallam ayati alqur'ani yana roƙon Allah ya ƙara min ilimi roƙon rabbi zidni ilma ya ubangiji ƙara min ilimi ai ba ka zuwa gurin wanda bai fi ka ilimi ba ka ce ya ƙara ba ya lamun gane Doka ga daga nan mu gane da Allah a sifarsa shi kadai ne komai Allah ya fi kowa to da haka Allah ya fi kowa ilimi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi shi ilimi kaga ya nake na akwai abin da Allah ya sani wanda annabi ya sani kowa ya da wannan to wannan ilimin da Allah ya sani wanda annabi bai sani ba shine gaibu Mutlaka. kaga yanzu kowa zai da cewa eh in dai gaibu mutlaq ne wannan Allah shi kadai sani shi sa Allah ya nasanta ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'ath shi sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce walau kuntu a'lamu al ghaiba lastasartu min al khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun to wannan gaibi mutlaq kenan ba wanda sai sai wa sai Allah shi kadai amma gaibi muqayyad alimul gaibi fala yus'ilu ala ghaibihi ahada illa man tabi'a min rasul lala mun gane shine wa ma kana Allah li yut'ila'akum ala al-ghaib walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha Allah yana daga cikin bayinsa wanda ya ga dama ya sanar da shi gaibi Allah yana yin wannan a sanar da shi wani gaibi wani gaibin kuma dole ya fako a gare shi shi sa duk tambayar da ake manzala ta kalama game tashin alkiyama baya cewa sani yas'aluka an-nasu an an sa'a kun inna ma ha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba yas'alunaka an saati ayyana musa قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ويسألونك كأنك حفي عنها kaga na baya cewa sai shi ta hadisin muslim hadisin umar dan kasawa aka ce akbirni an sa'a yace mal mas'ulu an hadi aqlama min as-sa'il kaga dole mai sani to da ake karanta addini da nassi ba da hamasa ba ba a addini da hamasa ka ringa ta aika zane aika zane in ka ce aika zane kawo da nini dan baka fi Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai Allah ba kai sahabbai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka san manzon Allah sallallahu addini ne shi kuma addini Allah ne yake cewa ai manzon Allah ya koyar da yadda ake da Allah muna gane ha to ne walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaba daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama sai sanar da shi ne fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzannin Allah Allah ce wa in tu'minu idan kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim lalle kuna da lada mai girma a gurin Allah tabaraka ta'ala kala kala ji ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم sayutawquna ما baqilu به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير نعم الله تبارك وتعالى كيتي ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم kada ku yi tsammanin waɗanda suke yi rowa da dukiyarsu ba sa ciyar da ita akan addinin Allah ba sa ciyar da ita ga bayi miskinai shine ne wa addini ƙauru ya Allah ce kada ku yi tsammani mana kada ku yi tsammanin waɗanda suke rowa da abin da Allah ta'ala ya ba su na falalaka shine arziki da wadata kar ku yi tsammanin huwa khairan lahu wannan rowar da suke yi ta zame musu alkhairi kar ku yi tsammanin wannan za ga mutum yana da biliyoyin kuɗi mutum yana da miliyoyin kuɗi amma za ga abu ɗan kaɗan da ya shafi addini ko abu ɗan kaɗan da ya shafi wanda bai da shi zai iya ba saboda kullum shaɗan yana zuwa cewa in kai to talauci zai kama ka a shaitan ya aidu kuma alfakara wa ya amurkun bil fasha kullum shaɗan abin da nuna ba cewa wato karka bayar talauci ne zai same ka talauci ne zai same ka shi ka daga saboda ruwa wani ko zaka bayar ga kuɗin yana da su amma ba zai iya zakka ba ba zai iya zakka ba shi kuma ka'idar addini duk abin da kaga ya tafi to wani ne ya bada da rayuwarsa wani kuma ya ba da dukiyarsa da wannan ake yin addini inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna rai da dukiya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai an yi jihadi da dukiyar innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kaga wal ladina awwalasu da dukiya ne ake yi hal ajullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum shi ta Allah ke kada ku tsammanin waɗanda suke yin zuwa da abin da Allah ya ba su na falalarsa shi ne arziki kar ku ɗauka cewa wannan rowar da suke yi alkhairi ce a gare su a'a bal ba haka ba huwa sharrun lahu wannan rowar da suke yi sharri ne a gare su malam yace la yahsabanna al-bakhil kada mai rowa da dukiya sai ya tsammanin anna jam'ahum mala cewa dukiya da yake tarawa yana ajiyewa yamfa'u za ta amfane shi bal huwa madarratun alayhi fi dini bal a azalifi cutar da shine game da addini warwa ma kana fi dunya ka dunya ma ta isu da shi thumma akbara bi ma'ali amri malihi yawm al-qiyamah sai Allah kuma bayanin makobar wannan dukiya a ranar kiyama saboda duk dukiyar da ka tara sai karshe dai magaja ne za su mora ba kai ne za ka mora ba shi sa wata rana wani malami malam habibu ya kaura bayan ya rasu aka fito da wani bidiyon ka ya ce yanzu kana da naira biliyan ɗaya amma ka kasa yin wani aiki da ita da ka je lahira ka shiga aljanna sai dai ka tara ka ka ajiye ta ka ba wa ƴaƴanka bayan kuma kowa da arzikinsa la'alla kai ma arzikinka ba da gudun mahaifinka ka kalle shi domin Allah maɗauki sarki ya riga ya raba arziki akan ka'idar na hannu kasamna bai na kuma aishatun fil hayatun duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un rahmar ubangijinka ta fi alkhairi sama da abin da mutane ke tara ka samu dukiyar ka nemi addini ka nemi lahira da shi sa in shi sa Allah idan yana magana akan addini yana magana akan ruwa game da addini sai ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya ce ga kunan ana cewa ku ciyar a hanyar Allah amma a cikin ku masu ruwa ba za su ciyar ba to duk wanda yawa addinin Allah ruwa kan yawa domin Allah mawadaci ne ku ne mabukata ku ne talakawa kuma Allah yake wa in tatawallu in kuka juya baya kuka ki taimakon addinin ya tabbil qauman ghayrakum sai Allah ya canje wadansu mutanen ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za ga mai ku sai Allah tabaraka wa ta'ala yake kada ku tsammanin wanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa shine arziki ko wa khairan lahum cewa yin hakan alkhairi ne a gare su bal ba haka huwa sharrun lahum sharri ne a gare su sayuqawwafuna ma bakhilu bihi yawm al za a yi musu rataye da shi sakandami ukumi a wannan dukiyar anarka ta amai da ita muciji sai a yi musu rataye da shi a wuya muna gane ha shine sayuqawwafuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah za a yi musu hukumi ko sakandami ko rataye da wannan dukiyar a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim wata rana hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakata duk wanda Allah ya bashi dukiya sai zama baya fitar da zakar wannan dukiya din mufila lahu shuja'an wannan dukiya da ita suran suranta wani katan maciji macijin akra wato maciji ne mai tanko lahu zabibatan yana da bakin dugo a idansa yutawwaqahu yawm al-qiyama wannan dukiyar sai a mai da ta maciji, sai a mai rataye da wannan rana al-qiyama akhudhu bil ijmatayn zai ringa kamo haɓata daga nan gurin haɓa ya ringa cakumo shi yana jawo shi ya kulu ana malu sai ce ni ne wannan dukiyar taka da kake fidda haƙƙin Allah kake fidda haƙƙin addini a ciki wa ana kanzu ni ne wannan taskar taka da kake koyewa don ta ringa ciwo kanka mai kuɗi daga nan manzo Allah sai karanta wannan aya wala tahsabanna alladhina wala yahsabanna alladhina yabkhaluna ma ataakum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum sai ce bal huwa sharrun lahum zala ya karanta wannan aya wannan shine abin da za a bada dukiyarka amfanin dukiya shine ka ci ka dauki dawainiyar kanka da ta iyali da sauran kuma ka ba a jini. domin biyar da ka ciyar da dukiyarka in ka ji lahira sai ka yi da na ka ji cewa da ma ka yi kaza da ma ka yi kaza amma sai ga mutum da kuɗi kamar za su kashe shi amma ‘yan uwansa ma sai ka same shi a cikin wahala daga ‘yan uwansa da ƙyar suke ci da ƙyar suke sha zai iya siya musu gida zai iya siya musu mota ya ba su jari a ji daɗin duniya amma ba zai yi kuma kuskuren da masu kuɗi suke yi shi ne daga ran da ka mutu ba matarka da 'ya'yanka da iyayenka suna nan sune da gado wanka da kaninka in ba wani yanayi ne zo ba su da gadonka shi sa kana mutuwa matarka sai ta tsaye bai kuɗin su wajen danginta ka kayo kayo kanka mugunta da ka ce muci kannanka da yayyanka su ma sun zama suna da yadda za su la Allah da ka ci gaba da samun ribar wannan arziki na ka samu ribar wannan arziki amma shi ɗan ya tilga ka karka kaza ya faru karka kaza ya faru kaga mutum yan uwansa yana da kuɗi amma wahale amma yan uwan matarsa suna gwangwajewa zaune wannan shine rayuwar dan boko shi dan boko yana da kuɗi matarsa tana jin daɗin kuɗin da ƴaƴanta da kuma ƴan uwan matarsa amma shi zai ji daɗin kuɗin ƴaƴansa za su ji amma shi ƴan uwansa ba za su ji ba wani wani ya taɓa bani labarin cewa yana da wani yaya ɗan boko yana da kuɗi amma wani zai je gidansa sai ya gaya mai dan a dafa abinci da shi da haka in ka zo baka faɗa ba kula ba za ka ta abinci ba abin na ba musulunci ba ne wannan wayo ne da ruwa wani ya sai an gaya maza abu in ba ko ya zo kwatsam za a kula da shi ba za kula da shi ba za kula da shi shi sa manzala kalma ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda imani da Allah da ran lafiya ya kula da magocinta. ko ba ka ji labarin hadithu ibrahim a ma baitihi labarin annabi ibrahim da bakinsa idza kalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun amma mai faraga ila alihi fa jaa bi idlin sai ya samu dan dan mariki mai kiba wanda aka mai ciwo sanin shi yanka musu gaji amma kai ina kana wa na kokari naka ciki na ga mazan gidanka saboda wai a dafa abinci Allah shi da Amin Allah ta ce kuna ma da bihi yawmal kiyama za a yi musu rakaye da shi ranar kiyama abinda yi ruwa da shi ranar kiyama amma sai an mai da shi mutunci mutum da rage ta kuma ma haɓa da muka niki. yana kusgowa kana shan wahala a cikin wutar jami'a to Allah yana macewa, ita wannan dukiyar gaba ɗaya Allah ne zai gaje ta in ma baka abin da ya kamata ba sai Allah ya ce walillahi miratus samawati wal ard gadan sammai da kasai duka na Allah ne Allah ne zai gaje inna nahnu narithul abda wa man alaiha mu ne zamu gadi kasa da duk wanda yake kanta sai mana yake fa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fi ku ciyar daga abinda da Allah ya ba ku wakilci akai fa innal umura kullaha marji'uha ila Allah domin komai zai koma ne zuwa ga Allah faqaddimu min amwalikum ku gabatar wato da amfani ku gabatar ta hanyar amfani da dukiyarku ma yanfa'ukum yawma ma'adikum irin abin da zai amfani ku a ranar ko a ranar koma ku zuwa ga Allah Allah ce wallahu ma ta'maluna khabir Allah wato mai masani ne game da abin da kuke aikata akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim wanda hadisi ne na Abu Dhamir al jifari Allah ya kara masa yadda Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Abu Dhamir al jifari yake cewa intahaitu ilaihi ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ake na tuki na tafi na je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi bi yadi aw wallazi la ilaha ghairu ai da ne ko manzo Allah ya wannan rantsuwar yace ma min rajulin yakunu lahu iblun aw baqarun aw ghanamun la yu'addi haqqaha babu wani mutum da zai kasance yana da raƙuma ko yana da shanu ko yana da wato dabbobi irin tunkiya da akuya tumaki da awaki kuma baya bayar da haƙƙinsu illa utiya biha yawmal qiyamati a'zamu ma yakunu wa atmanuhu taqahu bi akfafiha wa tanhaquhu bi quruniha wannan raƙumi da wannan saniya da wannan dabbobi da ke da su dangin tumaki da awaki da baka musu zakka to za a zo da su a ranar alkiyama mafi girma sama da yadda suke mafi ƙoshin sama da yadda suke suna taka ka da kofatansu suna sukan ka da ƙahonsu duk lokacin da wata wuce sai wata ta dawo kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha wannan na wuce sai a dawo da wannan wannan na dinga tattaka shi hatta yuqda bainan na hatta an yi hukunci a tsakanin mutane wannan yana ma cewa komai sai ka ba da zakarta da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake a bayar da zakat za a bayar da zakat to wannan fassar wasu malamai kenan game da cewa tana magana ne akan dukiya wanda kuma shine abin da yayi fi tabbata akan aya sai dai an rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa anna hadhihi al-ayata nazalat fi ahbari yahudi wannan ayar ta sauka ne akan malaman yahudawa alladina katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka koye sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nubuwata suka koye annabtasa wa arada bil bukhli abinda ake nufi da lawa anan shine kitman al ilmi koye ilmi kamar yadda a cikin suratul nisa aka ce alladina yafkaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli da haka dai ayar tana magana ne akan dukiya amma ba imputation hatta boye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zama ruwa kuma ya ya shigo ciki Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم سيد بن جبير في شيوا يروي عبد الله بن عباس cewa lokacin da aka saukar da ayar man zalladhi yuqridu Allah qardan hakana fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira cewa wane ne zai ba wa Allah rance rance kyakkyawa sai Allah ya ninninka masa ninninkawa mai yawa lokacin da aka saukar da wannan aya a cikin suratul baqara qala ki yahudu sai yahuda sai ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam if iftakara rabbuka fata'ala ibadahu al-ard yanzu ubangijinka talaucin har ya kai masa ma ya ringa roƙon bayan sa bashi aka yi wajen kai shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wallahi hakika Allah ya ji fadin waɗanda suka ce lalle Allah ta'ala talaka ne su ne mawadata to Allah ya ji wannan magana da suka faɗa ba dai sun faɗi wannan magana ba to Allah ya ji sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sanaktu ma qalu da sanni zamu rubuta duk abin da suka faɗa wannan mummunan laifin da suka yi na zagin Allah to zamu rubuta shi domin Allah yana da mala'ikun da suke rubuta komai muna ganewa wa inna alaikum lahafidin kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta duk abin da suka faɗa ne malamai suka ce wannan razanarwa ce da kuma narko da zai same shi na azaba wa qatlakum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu rubuta karkashe annabawa da suka yi ba tare da haƙƙi ba da ta Allah ya waɗanda ƙabuwa guda biyu ma kanu da kuma qatlahum al-anbiya sanaktubu ma kanu wa qatlahum al-anbiya ne yasa Allah ya rasu saboda Allah yana so nama cewa ga abin da suka wa Allah Yahudawa kuma ga abin da suka wa manzan Allah a nan Musa haka kuma ana manzannin Allah maganganun su zuwa ga Allah raini da ce da Allah inna Allah faqirun wa nahnu aghniya wani ya ce wa qalat al yahud yadun lahi maglula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء suka ce hannun Allah a tankware ji kasan a larabci kasan a wasu ana nuna ma wani aka ce don ya gani da aka ce na hannun yan dambe baya aka ce mai kankanu a aka ce mata to laraba ma suna da shi in suka ce ma da'adul alamin kanzul asabi maglulatul yadi muna gaya ha to wannan abu da suke nufin mugun marwaci wato stinginess ɗin ka ya kai ki da high order to da haka to nan ma shine yadullahi maglula to nan suka ce da Allah talaka bayan kuma Allah wallahu gani wa antumul fuqara Allah mu da shi ne ku ne talakawa shi ta yake sabtabu inda Allah rizq ku nemi arziki a gurin Allah to Allah ke zai rubuta wannan maganganun guda sun ci mutuncin Allah sun taɓa, sun zagi Allah sannan kuma sun kashe annawa babu haƙƙi kamar wani gurin yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bayan ya hawo matsayin Allah mu yi wulaƙanci annabi Musa to sai Allah yake wa naqumu dhuqu adab harir da sannan zamu ci muku dani azabar wuta mai kuna ita ce alhali dalika bima qaddamat aydikum hakan ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka gabatar muku ma'ana saboda da kuka aikata na ba daidai ba wa anna allaha laysa bizallamin lil abid malalle Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance mai yawan zalunci ga bayinsa ba to nan wani ce to ina yin kaɗan ki na a'a kamar yadda aka kore mai yawa an kore ɗan kaɗan Allah bai zama mai yin zalunci ga bayansa in wani gurin ya ce inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yazlimun wani gurin inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wani gurin ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid an gane ko Allah bai zalunci muna gane shi sa ce ya hana ya in ya harbantar zulma ala su wa na kun muharraman wala bada. na haramta kai na zalunci kuma tsakaninku ku na haramta zalunci to kada ku zalunci juna ba a kan zalunci zalunci kai rage kai mutane kuta shi sa kullum yake wa kar zalinci zalunci yi adalci A yi adalci duk lokacin da kake yin zalunci kake zalunci to Allah maɗaukin sarki sai ya taimaki wanda ake zalunta yanzu ga mun ɗan da ana cewa ta'addanci a gurin da yake amma na jin kun san cewa an kai hari a kwando to kake nan hatta a cikin arna akwai bandit kenan ba mu tuni mene kada yake samun bandi din nan bandi din ma kafa mana su ake to amma su ma da nasu da haka idan Amerika ta tashi kai hari ba arewa kaɗai za ta kawo hari ba a sai ta kai har ondo da duk wani guri da ake ta'addanci a kuma nan ma sai ta kai da haka idan ba ta kai can ba ta kawo nan kawai abin da muke gani shine tana yaƙar musulunci da shi kuma musulunci ba wanda zai yaƙe shi ya nasara ba wanda zai yaƙe musulunci ya nasara gwanda ma su haƙuri wannan addinin ai Allah ya alƙawarin ya cika shi Allah ya alƙawarin هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الذي cika wannan addinin ya ɗaukaka shi gaba ɗaya ko mushrikai sun bi ko kafirai sun bi ta lamuna ha? ta ta الذين قالوا إن الله أهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير نعم الله تبارك وتعالى أنا فتر من باين جزاء سوى أنا أذاب الوتا بيكون الله تعالى الذين قالوا سوني وأن تسكتي إن الله أهد إلينا للي الله يأي القول دمه Allah nu'mina cewa kada mu yi imani da rasulin ga wani manzo hatta ya ce na bi qurbanin ta akuduhun hunna har wannan manzon ya zo mana da wata sadaka wacce wuta za ta zo ta cinye wannan sadakar in mun ga ka sai mu imani da shi ka ji da gaskata wa Allah ne alƙawari da shi ce kar su imani da kowa sai an kowane manzo sai manzon da ya zo musu ga wata sadaka a je ya ajiye kuma wuta ta zo ta cinye wannan sadakar to daga nan za su gane annabin Allah ne sai su imani kala muna gana a nan ne za su gane cewa annabin Allah ne daga nan kuma sai imani biyo baya sai Allah wata alaiki. kun yake a kuma rusulun min من bil bayyana, ya ma'aikin Allah ga ya musu cewa a kuma rusulun min qabli bil bayyana, cewa hakika manzanni sun zo muku da hujjoji karara sun zo muku da hujjoji bayyanannu bil hujaji wal barahim sun zo da dukkan hujjojin da kuke bukata wa ladhi qultum eh wadannan manzanin sun zo da irin wannan abin da kuka zo da shi kuke nema wannan abin da kuke nema nake a kawo sadaka bayan an kawo sadaka wuta ta zo da cinye ai wannan ruwan dare ne ba da domin in an samo da nima ma a wancan a baya ai ba rabawa ake yi ba wuta ce take zuwa ta cinye shine alamar an yadda da wannan abubuwan da aka je aka yi kaga manzanni sun zo da shi shine wa billabi qultum sun zo da abin da muka faɗa din fali ma qataltumuhum yasa wa kashe su inda su isra'ila tun da kashe annaba to me yasa kuka kashe su in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin wannan da'awar ta ku cewa Allah yayi alƙawari da ku sai an kawo sadaka sai annabin ya kawo sadaka wuta ta zurci za ku imani da shi to ga annabawan sun kawo muku waɗansu hujjojin daban sun kawo muku kuma hujjar da kuka nema amma ba su imani ba shi ne sai wa kashe su ma'ana wannan kin gaskiya ne karara ma'ana suna sanar suka saba ma Allah kuma wannan shi ne irin zalunci da ake aiki mutum ya san ba daidai yake ba amma sai ce ma inna Allah ghafurur rahim bayan Allah ne ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai ce wa anna azabi huwa al-azabul alim can gurin da yake wa yastajilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasana wa kad khalan min qablihim min qablihim al-masdar sai ce wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nas ala zulmihim sai ce kuma me wa inna rabbaka la shadidul iqab Allah ne mai zafara kuma shine mai tsananin hukuma me yasa baka zabi ka ji tsoron a masa ba ka wanda kuma shi ma ba lalle bane amma afwar shi ne Allah yake me yasa kuka kashe su in kun kasance kuna da gaskiya ta wannan ya cewa me yasa da na zamanin manzon Allah ake magana amma sai ake danganta laifin su zuwa gare su dan a nuna mai su ma waɗannan ba imanin za su kai ba shi yasa sai Allah ya ce fa in kadzabuka in sun ta kai ya ma'aikin Allah faqad kuzziba rusulun min qabl to hakika an kayyata manzanni da yawa da suka zo kafin kai ashe ba kai ne na farko ba dama iyayensu ma sun karyata manzannin zamanin su, shi isa yanzu kai masu zo suna karyata ta kuma wannan shi ke na mata wai dan ka zo kana faɗar gaskiya kar ka ɗauka cewa kowa zai yarda in ka ce ma sai ka yarda da kowa daga nan kake da matsala ai ridan ga gaya la tudrak a ce ka yarda da mutane gaba ɗaya wannan ba zai yi ba zala ta kalama da yanzu shi yafi kowa kirki shi yafi kowa mutunci shi yafi kowa ilimi shi yafi kowa komai amma duka mutane sun bi shi mutane ba su masa ingilanci ba ba su samun sunan banza ba sai yi tare da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne ita gaskiya kawai faɗar ta ake yi wane ne zai isar da ita zuwa ga mutane shi ake da ita shine Allah shi ta Allah ce da manzala kalma ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'timuka min an-nas inna ma la yahdi al-qawma al-kafirin kai tar kawai aka ce kawai itar sai ka in ka itar zuwa da mutane ka zama yin aiki da shi kuma ya dace da muradin Allah yana son wane ya imani ya bi shi da bi shi amma kai abin da ake so ne ka itar kawai fa hal ala rusuli illa balagul mubin babu wani abu ne akan manzo illa isar da sakon Allah to shi sa Allah ya ce da manzo Allah in sun ta ka to haƙiƙa an karyata manzanni da zuwa ka an ƙaryata manzanni kafin kai shi sa wani gurin yace kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun wa laqad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa udu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati allahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ta na sani yana damun ka da kafirai ke gaya ba to ka sani a cikin ransu fa innahum la yukadzibuna to ka sani su din ba sani ta kake ba in ka faɗi gaskiya wallahi ko wanda yake aikata laifi ya san ya san cewa gaskiya ka faɗa na yi wata hudu ranar juma'a akan halin da arewa take ciki da irin matakan da yan arewa suke sai wani bawan Allah ya kira ne ce ga wani ɗan majalisa na shi magana na waje kaza sunan ta kaza ga nan ba ta iya jira na to da asuba mun gama sauri mun yi sallah sai ga kira yace akan makalla da barista nake magana nake ni yace Allah ya kaka mana ne yace wannan abin da ka faɗa shi muke so mu faɗa amma mun kaka yace abuwa da mu mai da su ba na ce na sani a cikin ku akwai wanda ba su yarda ba akwai wanda suka yadda. amma waɗanda ba su yarda ba su ɗan kaɗan ne ba wani tasiri da dace ba wani tasiri da dace to da haka so ake ka isar kai dai ka faɗa ka isar saƙon Allah ya ɗauke shi kai shi inda zai kai shi wannan Allah ne kaɗai zai wani amma ya ce wallahi ma da so nake faɗa kamar lokacin takin kwambil mun ci communicating da ɗan majalisu sakon da ya ciwo daga zamfara har zuwa nan a kan maganar ba sai daba wasu daga cikinsu ba sai daba amma wani yana wurin da ba zai iya faɗa wata magana shi yasa duk wanda kake jira wai ne magana akan harkar arewa to tabbas wasu kunan su kuna kare su magana ba za su taɓa iya ba wanda ba zai iya ba saboda yana da kulli da gwamnati ta mai hidimomi ko tana mai hidimomi da haka wannan hidimar da gwamnati ke masa ya san cewa ba zai yi in yi magana ma ba ta tasiri a wurinsu wani ma bayan hidimomin da la'alla kayan al'umma aka ba shi ya mai da shi naka kuma suna sana suna biyu, suna sane suna biyu. to mutumin da yake da wannan ya za a yi magana shi ta Allah ke mu'amala da su ka tsare musu gaskiya ka tsare musu amana karka ce a aiki din sata ne ka za ka a'a ko satowa wasu kai kai musu amana in ba kai musu amana ba da wannan za su karya kuma duk abin da ka ɗauka ka baka in kana da bukata karbi kai amfani da shi kuma gobe ka faɗi gaskiya ba dai karfi ta ta lafi sun baka ba eh ka yadda ka karba amma kana neman ciko dan sun ɗebi da yawa ciko ma kake nema amma sai kin ya bai ƙara da shi shi sa karka yadda a siyasance a ce a wannan layin kaɗai kake a ka zama kana tare da gaskiya duk wanda yake da gaskiya su kan yan siyasar in ka neme su ka dube su a cikin su akwai masu ɗan kirki wanda in kai mu'amala da su ta za ka suna da kirki suna da mutunci ko ba za ka ce dole a jafiya da yake ba akwai a NNPP mutanen kirki akwai a APC mutanen kirki akwai a PDP akwai a ABSA amma fa yan kaɗan ne sauran dintan tirai ne ya eh, ma ko su mutanen kirki wanda za ga wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki ne wannan mutumin kirki amma dai majority ba mutane arziki ba ne ba sa tausayin talakawa ba ƙunshi talakawa domin da suna tausayin talakawa shi sa wata nake faɗa wata magana cewa ba wani shugaban kasa kaɗai kamata a rinda bin gaushi a wani lokacin ba ta yi shabe da laifi yan majalisar nan ba suna da damar tsige shi in bai yi daidai ba in bai aiki da doka daidai ba in ya kawo abin da ya saba doka suna da damar su ce ba daidai ba ne suna yi to ba ta aikinsu sai a gane kun kun tura wakilai da ba ta aikin su gwamnonin mu yanzu za a zo a ce an rage musu biliyan biyu biyu a cikin da ake ba su sai sun haɗu gaba ɗaya sun je gurin shugaban ƙasa sun yi a ba su abin su ko tawaye amma mu akan ana kashe mu ana ɗora mana abubuwan da ya fara ka taɓa jin gwamnoni sun fito sun mutunce mu ba za su iya to da haka lokacin da mutane suka ƙaryata ka ba ku ƙaryata ka suke yi ba a zuciyar sun san kana da gaskiya kan na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadibunaka wala ba kai ta kaske ba walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yata'adun sai dai azzalimai ne suke jayayya da ayoyin Allah sun san gaskiya kamar idan ka yanzu ana kashe mutane a arewa gwamnati ta kin komai ƙarya ne wannan ba ƙarya bane idan ka ce tasin kwambil zai sa 'yan Najeriya a cikin bala'i wannan karya ne ba ƙarya ba ne in ka ce 'yan majalisa ba sa yin aikinsu ba sa kula da constitutional responsibility su wannan ƙarya ne na ƙarya ba ne to da ka duk wanda ka faɗa ya san gaskiya ka faɗa amma dai mutum na iya jayayya bal ma suka ji abin da bai musu ba kana kokarin tumbukar musu da gwamnatin su za su yi magani ko su kama ka ko su kore ka ko kashe ka lafiya amma suna yin wannan sun san ba su gaskiya wallahi sun san ba su gaskiya na haka mu ya kamata yanzu mu san kanmu mu sauke duk wanda ya je wakilci ba wakilci mu ba shine matakin farko Allah shi ne shaidu sai Allah ya ce wa laqad kuziba rusulun min qabl an ta manzanni da yawa akan gaban gabanin kiyama a cikin Allah ne wannan manzannin suka yi sabaru ala ma kuzibu sai suka hauri akan karyata su da aka wa udu aka cutar da su hatta a kawo nasuna har sai da taimakon mu ya zo musu sai Allah ce wala mubaddila li kalimatin hanyar Allah ba ta canja kalmomin Allah ba ta canja mana hanyar Allah ba ta canja duk wanda ya fito sai an karyata shi yana da gaskiya za a karyata shi sai an cutar da shi bayan bai cancanci cutarwa ba sai ma wannan amma da yake bukata shine kai hakuri kai juna ma Allah ya ce wala kad ja'aka min naba'il mursalin hakika labarin manzanni su ya zuma baka ga yadda kai goma ya kai sha wahala ba to kai ma sai ka sha shi sa wannan hanyar ka ɗauka zaka bi da sauki hanya ce da sayyid kutub ya ce ana binta ne bid dima'i wal jumu'i wal arq da jini da hawaye da gumi saboda fada kake da mutanen da sun fika karfin gwamnati sun fika kuɗi sun fika wawaye to kai kuma sai dai kana tare da Allah wa inna na kuma na kuma galiba to wannan shi sai ce su wannan mazanin da aka rika ja'u bil bayyinat sun gaba dukkan hujjoji wa zubr da littattafai wani al munir da littafi mai haske shine alqur'ani muna gane da littafi mai haske duk manzanni sun zo da wannan amma sai ka kar ka dauka wai karfin hujja ka ne zai samu ya da kai a to fiki ne daga Allah sai Allah ya so mutum ya da abin da ka faɗa sannan zai yarda amma kar ka ɗauka karfin hujja sai ka gama kafa hujjar mutum ya ce bai yarda ba wata hujja ce fir'auna bai gari ba amma ya imani bai yi ba Allah ta'ala shi da mu ta'ala ta'ala ji kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت yace dukkan in لي rai to dukkan rai fitar da mutuwa wanda yace man lam yamut abqatan yamut harama lil mauti ka'su wal mar'u za'iquha wanda wato bai mutu yana matashi ba zai mutu in ya tsufa ita mutuwa wani kofi ne wanda kowa sai ya ɗanɗana wani ya ce lilmauti fina tihamun gairu khafi'atin man fata kul yau masamun lam ya fito gada mutuwan nan wani mashi ne da yake yawo cikin mutane in yau mashin nan ya fito bai same ka ba gobe in yau kanka ba zai kuskure ba mashin ne da baya kuskure mutuwa tana da mashi a cikin wanda baya kuskure dan yau ya wuce ka to gobe ba zai wuce ka wannan duniyar kowa sai ya bata kullu shay'in halikun illa wajha komai sai ya mutu kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ne kadai zai tura. malam yace fa huwa ta'ala wahdahu alladhi la yamut Allah shi kadai ne wanda ba zai mutu ba wal jinnu wal insu yamutun amma aljinai da mutane duk sun mutu wa kadhalika wa kadhalika al mala'ikatu wa hamalatul arsh haka dukkan mala'iku da masu dokan al arsh duk sun mutu wa yanfaridu al wahid al ahad al qahhar sannan Allah kwaya daya wato daya dayan da bai da na biyu to wanda ya kowa rinjaye to wannan shine zai dawama fa yakunu akhiran kama kana awwalan zai zama shine na karshe kamar yadda ne na farko wannan ayati suna nuna mana kowa sai mutu amma ba mutuwa ma ce gaba ba ko inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah kadai za a saka muku a cika muku ladan ku a ranar kiyama mana duk abin da ka aikata za a gani kuma fa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsuhu duk wanda ya ga alkhairi ya tafi aljanna ta gode Allah amma duk wanda ya ga aka cin haka lallai ta da kowa sai kansa shi ta abin sun ce ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum ya ku bayi na wannan aikin ku ne nake kididdige mu duk wanda ya ga alkhairi ya gode wa Allah Allah ce faman zuhziha anin nar duk wanda aka ne tsantar da shi daga wutar jahannama wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya rabu Allah ya kamna da ciki da imamu tirmidhi ya fitar da hadisi wanda yake hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mawdi'u sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha iqra'u in shi'tum faman zuhziya 'anil nari wa al-jannata faqad faz sauti shine gulala. muna gane ha kaje jihadi ajima ciwo ko amma kaza ko amma kaza to matsayin da zaka samu a gidan aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta shi yasa yake ku karanta an kun ga dama ku mun su ku sai an nari ku cikin aljanna ta karfa ya inganta hadisin Abdullahi ibn Amr dan As Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al duk wanda yake son a nisantar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwa ta riske shi yana matsayin mai imani da Allah da ranar lafiya in dai ta riske ka haka insha Allah aljanna laka wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma san duk abin da kake sowa kake so mutane su mu'amalance ka da shi kai ma ka mu'amalance su da shi wannan zai saurin kai ka aljanna misali ce wa man hayatud duniya illa mata ghurur rayuwar duniya ba kuma mace face dan jin daɗi na ruɗi shi ta ce bal tu'thirun al-hayatad dunya wal akhiratu kai wa abqa kun ga rayuwar duniya amma lahira ta fi alkhairi ta fi dawama wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'inda Allahi khayrun wa abqa da abin da an ba ku na wani abu illa rayuwar duniya ne kawai da adanta amma abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi kuma ya fi wani shi sa ya inganta adisun muslim manzala ta kalama yake wallahi mad fi fil illa kama yadmisu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'u ilayhi ni ma duniya akan talakira bai wuce kawai ɗayan ku yasa dan a cikin ruwa ya fito ya ga da zai fito ba da abin da gani a duniyar nan sauran duk suna nan a lahira ai za a gwangwaje ko ba ka bane a ranar lahira za a gwangwaje da izinin Allah atada yana magana akan umar hayatu duniya illa mata'u ghurur yace hiya mata'u matruka aw shakat yace shi bajin dadin duniyar nan dan jin dadi ne da sai ka bar shi kuma ya kusa ma din ka bar shi yace kuma na rantsi da wanda raina yake hannunsa wannan abu ya kauce daga daga ma'abotansa sai ce fakuru min hadal mata'i ta'atan lahi in istata'tu da wannan dan jin dadin duniya ku riki da'ar Allah gurgudan ikon domin wannan da'ar ya ci ba ku wancan jin dadin na lafiya amma ku sai sabo anan kun ka jafa to kaga wannan mai tunan mun shine mu guji duniya mu nemi lahira ka yadda akan duniya karka lahira ka da ka rasa lahirar ka akan duniya gwanda ka mutu gaje ka samu lahirar ta muna gane abinda na fita gaba daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya manafa wa subhanaka allahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh